dominsa ya يتي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم حقيقه Allah ya sayi rayukan muminai daga wurinsu duk da cewa mallakarsa ne, amma saboda falalarsa sai ya saye su da farashi mai tsada shine aljanna saboda yadda suke yakar kafirai don kalmar Allah ta zama a sama, don haka sai su kashe kafirai. su ma kafirai su kashe su Allah ya yi musu alkawari na gaskiya a cikin attaura littafin annabi Musa da injila littafin annabi Isa da alkur'ani littafin annabi Muhammad babu wanda ya fi cika sa fiye da Allah maɗaukakin sarki, don haka ku yi farin ciki da albishir ya ku muminai, ku yi farin ciki da wannan ciniki da kuka ƙulla tare da Allah, Haƙiƙa kun ci riba mai girman gaske a cikinsa, kuma wannan ciniki